أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع الإبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shida ga watan ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da daya ga watan bakwai shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi namu na Hausawar a wannan unguwa mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu jibi wato ranar lahadi kenan 28 ga wata za mu rufe wannan karatu kuma sai idan allah ya kai mu shekara mai zuwa kowace farko tana da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne farkonsa ba ta da farko kuma shi kaɗai ne na ƙarshen da ƙarshensa ba ta da ƙarshe haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cewa huwa al'awwalu wal'akiru wal'zahiru wal'baɗilu wa huwa bi kulli shayin ali kamar yadda aka saba akwai wani bawan Allah wato Umar Isa Yaƙo wannan bawan allah ya turo da naira dubu biyar biyar a baya sau biyu sannan a yan kwanakin nan ya sake tura naira dubu biyar sau biyu allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri sannan akwai wata ainihin wato baiwar Allah wani bawan Allah Ibrahim Abubakar Nuhu ya tura naira dubu ɗaya sai Habis Abdullahi ya tura naira ainihin wato dubu biyar sai wata baiwar Allah wato ta tura naira 500 sai 500 ne sai hajara ta tura naira 500 sai ahmad naira 2000 sai eh, salimatu ko salimatu muhammad rafa'i ta tura naira 500 Allah ya saka masa da alheri wannan duka gudunmawar da ake bayarwa daga wajen kaduna ne ba daga cikin garin kaduna ba ne so yan garin kaduna kowa ya kame kudinsa wato hibbun almala hubban jamma idan mutum ya bugo ma waya waya bai ji ana sa karatu ba matsala ce ta kuɗi har ma an fara daukan alhakin gwamnatin jihar kaduna mutane da yawa sun bugo man waya wai gwamnatin jihar kaduna ne ta hana a sa karatu to ƙarya ne ba gaskiya ba ne mu ba ma jingina wa mutum abin da bai shafe shi ba abin da ya damu gwamnatin jihar kaduna Eh, babban gwamnatin jihar kaduna ita ce matsalar rashin kuɗi ita ce ba shi ya sa ba a sa ba kar wani ya ƙara bugo min waya ce ala gaba ta malam mun gaba a sa tafsiri ba ya ji labari an ciyo gwamna ya hana sa tafsiri ƙarya ne yauwa ba a yi haka ba kuɗi ne ya sa ba masa ba kuma wannan ita ce magana ta gaskiya karka taɓa tsammanin zan jingina wa mutum abin da bai da alaka da shi mu ba ma yin haka abinda Allah ya faɗa cewa wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa muna nan akan shi da kuma wa idza qultum fa'dilu walau kana in za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi maganan akan shi yana kusa da ku sannan abu na biyu wannan kalubale ne ga ahalu sunna duk wanda suka san cewa wannan karatun yana da amfani yana taimakon al'umma to mas'uliyar addini ba ta mutum ɗaya bace kowa ya yi tunani daga yanzu zuwa shekara mai zuwa nawa zai bayar don kishin ya ga ana sa karatun a kabobin watsa labarai ba bugu waya kawai za ka yi baka ta fada ka ji wai ka labari gwamna ya hana sa karatu a wannan magana ba gaskiya ba ne allah ta'ala shirin da mu don haka kan nomba ɗin da za a ci gaba da sako kuɗi a ciki wato banki dai ja'is ne account name wato sunan account din masjid ahlul baiti sahaba sunan number shine 00 guda 4 18465 wato shida shida sai kuma ainihin wato biyar Allah madaukakin sarki ya ba da ikon ainihin wato a taimaka jiya mun tsaya a ayar ta ashirin da ainihin wato takwas za mu tashi aya ta ashirin da tara Allah ta'ala ya ce ya yi halladi na amanu la ta'akulu amwalakum bainakum bil batil بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا قوة إنكم إيماني la ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku wato bainakum a tsakaninku bil batil ta hanyar ƙarya illa an takuna sai in fa ya kasance tijaratan kasuwanci za a yi an taradin minkum akan yadda kowane bangare daga cikinku Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada sashen ku ya kashe sashen me yasa saboda inna Allah shi Allah kana ya kasance bikum gare ku rahiman mai jin kai ne mai kuma ainihin wato tausayi ne wannan ya ayyuhal ladina amanu din a nan gurin wato ita ce ta biyu a cikin suratun nisa'i mun wato ta farko a can baya shine ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha da haka idan ka faro kirga daga farkon qur'ani mun faɗa mun ce a suratun baqara akwai guda goma sha ɗaya a suratu ali imrana akwai guda baku. aya ta farko shine ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yuruddukum ba'da imanikum kafiri ta biyu shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ta uku ita ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تاكلون تقول إيتتي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون تيبير إيتتي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ta shida ita ce ya ayyuhal ladina amanu la kallazina ladina kafaru wa ƙaluli li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu ma matu wa ma qutilu li yaj'al Allahu dhalika hasaratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir ta bakwai shine abinda surar ta rufe da shi ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun a suratul baqara ga guda 11 a suratul ali imran ga guda 17 ba 18 ba kenan wancan ta baya ya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum an tarisun nisaa akarha, ita ce ta sha takwas wannan da muke kai idan ka faro kirga daga farkon qur'ani ita ce ta goma ainihin wato 19 ina ba ta an fahimta to don haka wannan yadin harfu ni da'in ne harafi ne na kira ayyu munada ne mabnin aladdami ko ka ce munada na kira maqsuda mabnin aladdami fi mahallin nasbi ko ka ce wa huwa mubdalu minhu ko ka ce wa huwa wato alladhina zai zama ismu mawsulin mabnin alal fathi ko fi mahallin nasbin na'at ko fi mahallin nasbin badal amanu kuma fi'ilun ne wa fa'ilun daka jumla fi'iliya ta amanu ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab la wannan hani Allah yi la harfun nahiya wa jazmin ta'kulu fi'lun mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il amwal shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun kum mudafu ilayhi bainakum wannan bainakum din zarfu ne wa mudafun wa mudafun ilayhi da haka cin da Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku ci dukiyoyi da ke tsakaninku bilbatsili ta hanyar ainihin wato banna albatsilu malamai suka ce idan ƙur'ani ya ambaci kalman albatsilu wanda in ka ɗauki jimla ta la akulu amwalakun bainakun bilbatil ita ce wal jimla wannan ainihin wato jimlar la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la mahalla laha min al-i'rab ita ce jawabun nida jawabin kiran da Allah ne. da yace ya ayyuhal ladina amanu ba kira bane to me jawabin kiran shine la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku kuskura ku ci dukiyoyinku ta hanyar ƙarya wannan shine jawabin kiran da Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar to idan aka ci al-batilu a ƙur'ani yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce albatilu ana nufin ainihin wato alkazibu ƙarya ana ce mata albatilu Allah ya ce innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wanda suka kafirce ma alqur'ani yayin da alqur'anin ya zama masu sai Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz wannan alqur'anin littafi ne mabayyani sai ya ce la cihin albatilu albatilu shine alkadib la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sannan ci albaɗilu da ma'anan alhibat ɓacin abu abu ya lalace ne Allah ya faɗa mana a baya ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum kar ku bata shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa ati'ur rasula wala la tubtilu a'malakum ku bi Allah ku bi mandan Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku bata ainihin wato aikin ku sannan akan ce al-batilu da ma'anan az-zulmu shine zalunci kamar yadda Allah ya faɗa cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun sannan akan ci albatilu da ma'anan ashirku shirka ma ana kiranta a ce mata albatilu na haka Allah maɗaukakin sarki yace zalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil duk wani abu da aka bautawa a doron duniyar nan in dai ba bautar Allah bace to wannan shine ainihin wato al-batil shi yasa Allah madaukakin sarki zaka ji ya ce wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batila innal batila kana zahuka da wannan ne yasa Allah madaukakin sarki ya zargi malaman yahudawa ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al ahbari da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhban da malaman kristoci Allah ya ce la ya'kuluna amwalin nas bil batil wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna bayan wannan waye sudduna an sabilillahi kuma su kange mutane daga tafarkin Allah kamar yadda ne ga malaman bid'a nayi su ci dukiyar mutane ta hanyar banna kuma su kautar da mutum daga kan tafarkin Allah haka suke ba wanda suke shan wahala don karantar da al'umma ta tsira irin malaman suna kuma ba wanda suke shan dafayi irin malaman suna. ke dan bid'a ba wata wahala yake sha wani ba ma wani ke ba dabara kawai yake Allah madaukakin sarki yace wallazina yaknizuna zuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabil alim sannan Allah ta'ala ya ce wa aqdihimur riba daga cikin laifinsu akwai karɓar riba da suke wa qadinhu anhu kuma an hana su an ce su daina karɓar riba wa aka amwalan amwalin nasu da kuma cin dukiyar mutane ta hanyar ɓanna. Allah ya ce wa na nalil lil kafirin minhum azaban alima sannan Allah ya ce wa tara kasiran minhum yusari'una fil ismi wal Za zaka ga da yawa daga cikin suna gaugawa wato wajen abin da ya shafi zinubi da wuce gona da iri sannan wa aklihim suhud da kuma cin haram Allah ya ce labi isa ma kanu ya amalu tir da irin wannan aikin da suke kuwa ya ce in an samu irin wannan laulayin hakumin rabbani yuna wal ahabaru an qaulihim al me yasa ba za a samu malamai ba masu bautar Allah da wanda suke da ilimi suke karantar da mutane idan mutane na aikin zunubi su tashi su hana su suke musu su dena wa aka akalihim musuhud idan haram ta bayyana cikin mutane ana cinta malamai su tashi su yi wa'azi su ci a bari Allah madaukakin sarki yace labi isa ma yasnauna na'una. Tuna haka wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya kuma maimaitawa cewa wala ta'kulu amwalakum wala ta'kulu amwalakum bil batil wa tudnu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi shi yasa a daidai wannan gabar suka ce akwai almajazul mursal su malaman balaga wajen ya ayyuhal amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ta yadda shine ai la ta'khudhu amwalakum bil harami karriba wal maisar kada ku ainihin wato karbi dukiya ta haramun kamar riba da caca fa ubbira bil akli li'annahu musabban an al akhas domin karka dauka cewa an ambaci ci ne kawai kai wata dabaran ka ce to ai Allah ya ce la ta'kulu ne kuma kai ba ci kai ma har yanzu dai ana nan bata canza zanni ba ina fata an fahimta dan haka malamai sai suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake nufi shine kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar banna riba banna ne Allah bai yadda ai mu'amala da dukiya ba ta hanyar banna ta hanyar riba ba ya faɗa nan gaba ba ya ce illa an taradin binku to akwai yarjejeniyar da koda ka yadda na yadda Allah bai yadda a yi mu'amala da dukiya ta wannan hanyar ba ina ba ta an fahimta walƙimar walƙumar da kuma caca di inda ake caca to ba za ka raba gurin da rigima ba sai kaga ana ta dambe ana ta rigima ana ta kai ruwa rana walgasbi da ƙwace wasariƙa da sata na da ha'inci da makamancin wannan duka cin dukiya ta hanyar wannan duk ya shiga cikin cin dukiya ta hanyar ainihin wato banna da haka wanda yake cin dukiya ta hanyar riba to yi kokari ya je nemi sana'a annabi ya faɗi cewa mutum ya ci kwandala ta riba gare ya kirmishe mamashi ya zana da ita ya fi sauƙi a gurin Allah saboda munin riba yasa duk wata fatawa da za ta zo wani kokarin halatta maka riba a wannan zamanin to kai hankali da ita kai hankali ka yi taka ɗanɗan da ita kar ka je ba an ce faman waka a fi shubha ba waka a fil haram to tun da ka ga an ce maka ana saɓani, to kai hankali kar ka je garin saɓani kuma ka fada cikin haram yana daga cikin laifuffukan da a alqur'ani Allah ya faɗi cewa duk wanda yake ko malam aminu shi ya alittafin shi na ajwaul bayan ƙarƙashin wa ahallallahu a wa nima riba sai da ya kawo maganganun malamai ƙarƙashin karkashin ce mafi ƙaranci irin wannan abin da malamai suka tattauna a kan shi ka nisanci ɓangaren haramun ɗin ko ba za ka zauna lafiya Yana hmm. fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka Allah ya ce illa an kuna tijaratan sai fa in ya kasance kasuwanci ne da haka wannan illa din adatul istisna'i ne an fahimta ai istisna'i dama ko ya zama muttasili ko ya zama munqati idan mustasna yana daga mustasna minhu yana daga cikin jinsi na mustasna to istisna'i ya zama muttasil kenan in ko bai daga cikin jinsin to ya zama istisna'i ne munqati da haka a nan gurin suka ce illa adatul na munqati ne laysa min jinsil awwal bai daga cikin jinsin na farko wai suka ce a wannan illa din na in ne wato muttasil ne da haka dai zamanto kadirin salata akuluha bi sababin illa an takuna tijaratan da haka malamai da suka kawo suka ce wannan a bangare na luga wannan wajahi ne wanda yake ainihin wato da'ifi ne bai tabbata ba da haka abin da ya tabbata wannan istisna'in munqati ne ba tasiri ba ina fata an fahimta da haka an dai zamanto wato harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin mabniin ala sukun takuna dai zamanto fi'ilun ne mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfataha a bahira dhahira ala akhirih sannan wasmuha ita kana kenan damirun mustatirun jawadin taqdiruhu hiya tijaratan zai shi shine kabaru ainihin wato kana don haka za mu ga cewa a wannan ɓangaren idan mutum ya gama wal masdaril mu'awwal min an wal fi'il fi mahallin nasbin mustasna minhu na shi illa adatul istisna'i din na haka anan gurin suka faɗa suka ci su malamai Kamar ibnu kasir da nafi da abu am da ibnu amir sun karanta illa an takuna tijaratan wato illa an takuna tijaratun birrafi sannan imamu hamza wato da kisa'i da asim sun karanta kamar yadda alaran ya karanta illa an takuna tijaratan da yin fataha ina ba ta an fahimta to me bambancin tsakanin qira'a na illa an takuna tijaratun da rufa da kuma illa an takuna tijaratan kamar yadda alaran ya karanta yanzu sai suka faɗa sai suka ce wato a cikin nan gurin akwai wanda yake kalam maganar da yake an hazzafa wato mudafin shine illa fi hali kauni ha tijaratan aw fi waqti kauni ha tijaratan wat tijaratu dan haka idan mutum ya karanta da rufa zai zamanto a nan gurin zai zamanto kana tamma ce kenan ba na kisa ba domin a kiyaye kamar yadda aka sani mun karanta a nahawu cewa kana ba fi ilin madin ba ne naƙis shi yasa ake da akawato kana ‘yan uwan kana to yayin da ya zamanto kana fi ilin madin ne naƙis yana samun suna da kabari to kana akwai naƙisa akwai kuma tamma don haka wanda suka karanta illa an ta kuna tijaratun bin rabi to a nan gudun sun ɗauki kana tamma ce ba naƙisa ba wanda suka karanta illa an ta kuna bin bilfat sun karanta sun ɗauka cewa kana a nan gurin na isaci ba ainihin wato ta amma ba ina fata an fahimta wanda wannan kuma akwai shi ainihin wato a larabci kuma kana dama mun sani tana da madi tana da mudari'i tana da amri shi yasa ake cewa kana ya kuna a ce me kun ina fata an fahimta mazdarin shine kaunan wa kainunatan duk ana faɗar ainihin wato wannan dan haka suka ce amma asalin kana shine idan aka yi amfani da ita ana nufin waƙa'a wa wajada da aka fa'iza uri da biha a zati idan ana nufin zati da ita ne to a wannan lokacin sai kana ta zamanto ta mace la taftaqiru ila al-khabar ba ta buƙatuwa zuwa ga ainihin wato khabar suka ce daga cikin wannan akan ce kana lailu shine ai waƙa'a wa wajada wa shaɗu suka rera waƙa sukan ce idan kana shita'u wani tsoho yake cewa idan kana shita'u fa alfauni fa inna shaykh yahdumu shita yace idan kana shita'u idan akwai sanyi ku lullube ni dan mutumin da tsufa ya lullube shi shi kuma sanyi ƙara da gurguza shi yake idan kana ta zo a qur'ani to tana zuwa da ma'anoni kamar haka na farko kana ta kan zo a cikin qur'ani wato abu na farko shine an ta kuna ala asliha ta kasance akan asalinta in ma ta zama tamma ko ta zama naƙisa idan tamma ce ba ta samun khabari sai dai fi'ilun wa fa'ilun kawai idan ko naƙisa ce to tana samun suna da khabari Allah ya ce mana wadda kurfil kitabin Isma'il sai ce ce innahu kana sadiqal wa'adi kun ga kana ta farko sadiqal wa'adi ina fata an fahimta innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya da haka innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya da kuma can wa kana wara'ahum malikum ya'khudhu kull safinatin kull safinatin gasba sannan akan kawo kana da ma'anan sila takan zo a qur'ani a haka kaman duk inda Allah zaka ji ya ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima irin ya ce wa allamaka malam takun ta'alam wa kana fadlullahi aleka azima to duk inda kana ta zo irin wannan silaci. don haka malamai suka ce dukkan inda aka yi idafar kana wacce take da alaƙa da Allah a cikin Alƙur'ani, wa jami'u ma udifa ila ta'ala min as-sifati al-muqtarina bi kana duk inda kaga an yi jingina kana zuwa ga Allah to sila ce ba kana wacce ka sani ba domin ka ce Allah ya kasance ka ɗauki kana da ma'anan a ce kana ɗalibin mushahidin ta aiwa watakila da ba shi da ƙoƙari daga baya ne ya dawo yana da ƙoƙari ko ba haka ba ina ba ta fahimta sannan akan kawo kana a qur'ani da ma'anan yambagi ya kamata kamar faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ma kana li an yi utiyahu Allahu alkitabu wal hukuma wan nubuwa kun ga ma kana shine mayan bagi bai kamata ba bai dace ga wani mutum ba a duniya Allah ya dauki littafi da annabci ya bashi sun mai kula lin nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina sannan akan kawo kana da ma'anan sara ina fata an fahimta Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin shine wa sara min alkafirina sannan Allah yake cewa a maganan alkiyama fa kanat haba'an mumbassa shine fasarat kamar yadda yake wa futihatis sama'u fa kanat abwaba shine fasarat wasiyratil jibalu fa kanat saraba shima fasarat wannan dikana na zuwa da wannan ma'anar sannan akan kawo kana da ma'anan huwa kamar yadda Allah ya ce fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من kana في المهد سبيا kana da ma'anin ainihin wato huwa ina fata an fahimta wannan kenan sana kan kawo kana a qur'ani da ma'anan wajada ya samu kamar yadda Allah ya ce wa in kana zu usratin fanadiratun ila maisara wa an saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamu to da haka nan gurin da yace illa an takuna tijaratan sai dai in ya kasance ta hanyar kasuwanci ne da haka yayin da ya zamanto tijara idan mun ɗauka shine ne kabaru kana wa huwa man'ut zai zama da haka an harfu jarrin ne taradin wato ismu majrurun ne wa alamatul jar alkasara almuqaddara bi sababi tanwin bi sababi tanwin fa huwa ism fa huwa ismun manqus shi suna ne wanda yake ainihin wato manqusi naka haka har yau ka iya cewa wa huwa man'ut shi sunan minkum aljaru wal majrur shubuhu jumla zai zaman to fi mahalli jarrin na'at sannan an taradin gabaki ɗayan shi zai zaman to fi mahalli nasbin na'at na tijarata ina fata an fahimta to kasuwanci kuma Allah madaukakin sarki yayi magana sha Qur'ani ya ce wala ya abashu hada'u idza madu abu ya faru an kira ka an ce ka zo ka bada shaida kada ka ce ba za ka zo ba yace wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali kada mutum ya kosa idan aka ce ya ya rubuta wani abu zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lishahadati wa adna alla tartabu sai yace illa an takuna tijaratan hajaratan ha bainakum falaysa alaykum junahun allami alla taktubuha ina ba ta an fahimta to matsala ta kasuwanci matsala ce da take da babi musamman a babu babubuka na fiqh domin muna da hukunce hukunce guda takwas akwai hukumar taklifi akwai hukumar wada'i hukumar taklifi yana zagayawa kan abu guda uku hukumar a guda biyar hukumar wada'i shi yake zagayawa kan abu guda uku hukumar taklifi ko wajibi ko haram ko mustahabbi ko makaruhi ko mubah hukumar wada'i kuma shine sanya abu ya zama sababi ga abu ko sharadi ga abu ko mani ga wannan abu dukkan abin da ya shafi babi na ibada da mu'amala ko dai ka same shi a babi na hukumul wada'i ko hukumul takalifi da haka wannan mahallinsa shi ne sai an koma littattafan ainihin wato fikihu don matsala ta kasuwanci tana daga cikin matsaloli da suke da harƙalla ƙwaren gasken gaske hadisin hakimu bin hizam radiyallahu anhu yake cewa annabi ya ce albayya'ani bil khiyar masu siye da siya suna da zaɓi malam ya tafarraka matuƙar aka zo aka siya abu ba a rabu ba aw qala ko annabi ya ce hatta tafarraqa yace fa in sadaqa idan da mai siya da wanda zai siyar suka yi gaskiya wa bayyana kuma suka bayyana da aibin da ke cikin kayan na siyarwa sai annabi yace ce burika lahuma fi bai'ihima sai Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin da suka yi amma wa in katama wa kadaba in suka boye aibin abin da suke siyarwa suka yi ƙarya muhiqat barakatu bai ihima sai a shafi albarkar kasuwanci. wanda wannan bala'in yin suwa da yawa magana ma rantsuwa yaminul gamus wannan ma ka ajiye ta ba ta an ma wuce wannan yin wasu da dama saboda harka ce ake shigarta wanda suke kasuwa za ka ga hatta musulmin kaso 100 daga ciki kaso 80 ba ɗaliban karatu ba wani bai ma taɓa karatu ba bai san hanyar da ake zuwa makaranta ba kuma bai da shirin yi karatu. da haka shi a halal a gurinsa shi ne abin da ya zo hannunsa haram shi ne abin da bai zo ba to shi ne haram a gurinsa ko kuwa alhalalu ma hallafi yadihi duk abin da kaga ya faɗo hannunsa to halal ne haram shi ne abin da bai faɗo hannunsa ba Shi ne haram a gurinsa to shi yasa ake ta samun matsala Allah sai yanzu yake zari albarka kuɗin mutane ya basu da wahala yanzu ku kallafa kisa na ashabul janna ba fa hana haƙƙin Allah suka yi ba ba sa mutane bala'i suka yi ba babansu ne yake aikin alheri duk shekara idan ya gama noma ya kasa gida uku rabi ya amfani da shi a gida rabi ya siyar ya sa kuɗin aljihu rabi ya raba ma jama'ar gari amma 'ya'yan abin yana damun salana ɗaya suka ce to billahi lazi duk ranar da babansu ya kwanta ya faɗi ya mutu abin da suke sun daina kuma suka yi ƙudirce haka Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yusrimunha muslim lokacin da suka yi rantsuwa da Allah suka ce sai sun je sun girbe gonar su da asasu ba wala yastasnun kuma ko insha Allah ma ba su ce ba wannan Allah sai ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'im sai aka tura mala'ika da daddare suna bacci tunna magonar wuta fa asbahat kasari tawaye gari kaman wani yankin duhun dare fatanalo musbihi da asuba wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan a na gudu ala harsukum in kuntun sari kaga ce samma sammako fa yi kokari a sara amfanin nan da wuri fan qalabu mai takafatu suka tashi a ɓoye cikin maganar da suke faɗa shine Allah ya da kulan nan yawma alaikum miski duk wani ne da kuka san baban mu na taimaka kakuma kuma bari ya shigo gonan nan wa gadau ala hardin suka waye gari akan wata ruwa baƙa muguwa wacce suke da iko akan ta suna zuwa suka hango gonan mai faru mara a haƙalu inna ladallun suna hango gonan suka gane cewa tofa matsala ta faru yanzu sai fa bala ba ala ba'din yace wannan ya fuskanto wannan kai kai kai kace ai kada Allah ya ne ma ce kai ma kai kai ma kai kace ai ba. ina fata an fahimta dan haka ku yadda duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ara masa dama ya yadda da alkawarin Allah ya yi amfani da damar ta sai taimaki addini da al'umma wallahi duk wanda kaga ana girmamawa a duniya ɗayan uku yake da shi ko dai shugabanci ko kuɗi ko karatu duk wanda bai cikin waɗannan category din to zaka ga bi yake ba abin shi ba ka bane to da kuɗi idan Allah ya baka da mulki da ilimi to kai amfani da damar da kake da ita kafin dama ya kubuce maka don dole sai abin ya kubace sannan akwai kasuwanci tsakanin dan adam da Allah shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shi kasuwancin da ke tsakanin Allah da dan adam me kasuwancin shine tu'minuna billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da annabinsa shine babban kasuwancin da Allah madaukakin sarki yake ainihin wato magana wannan kasuwancin ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a gurare da dama ya ce innan ladina ya tilo na kitaban lahi wanda suke karanta littafin Allah wa musalata salata suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar kan abin da muka azarta su a ɓoye da bayyane Allah ya ce ulaika yarjuna tijaratan lan tabu wayannan sune suka suka kafa kasuwancin da wato har abada ba zai ainihin wato rushe ba wa an fuko min ma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarduna tijaratan lan tabu sune waɗanda suka kafa kasuwancin da har abada foundation ɗinsa ba zai koyi ba sannan a harkar kasuwanci ba a buƙatar ka yadda kasuwanci ya zama shine sababin abin da zai raba ka da Allah idan matsalar ka ta kasuwanci ta taso matsalar addini ta taso to ka yadda da addini ya samu matsala gara kasuwancin kai samu matsala shi yasa Allah ta'ala ya ajiye wa sahabbai abu guda uku da abu guda takwas kuma ya ce ba za su haɗu ba sai dai su zaɓi ɗaya ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa'annan guda biyar din na kusa da kai ne sannan Allah ya ce wa amwalun nuqi da dukiyar da kuka tattara wa tijaratin takshawna kasada da kasuwancin da mutum yake gani idan ya zo zai harkar addini kasuwancin zai samu matsala wa masakinu ha Allah ya tambaya a habba ilaykum minallahi wa rasulihi kun fi son sa akan Allah da annabi wa jihadin fi sabilihi Don kuka ce e, ko ba ku ce e ba fa tarabbasu kowa ya je ya zauna ya jira taya a ce Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarin shi al'amarin Allah kuma yana da yawa yawa daga ciki ga motul fuja'a za ka yi ta gani ana yi wani ya kwanta mai tashi ba wani ya tashi ba zai koma ya kwanta ba wani yana magana ya mutu wani ya yi shuru ya mutu wani yana ci ya mutu wani yana jin yunwa zai mutu ba shi ke nama su hatta ya ce Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin to irin wannan kasuwancin ne aka samu wasu Allah yake cewa ula'ikan ladhina ishtaraw dalalata bil huda sai yake famara bi tijaratuhum wannan kasuwancin nasu bai riba ba saboda sun siye bata da shari'a sun dauki bata sun bayar sun karbi mai sun karbi shari'a yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi ya nuna muhimmancin kasuwanci sahabbai suka tashi suka riƙe harkar kasuwanci da gaske har Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah idan kun ji an kira sallah ranar juma'a fas'au ila zikrillah ai gaugawa zuwa ga zikirin Allah mai zikirin Allah sallar juma'a wadarul bay daga lokacin ciniki siye da siyarwa ya baci zalikum khairul lakum in kuntum alamu, sai yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan an gama sallah to a tafi doran ƙasa wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah ya ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha in sun ga kasuwanci harka an zo da ita ko wata harka ta wasa sai a watsi wa tarakuka qa'ima a bar annabi yana khutba a farkon al'amari Allah ya ce qul ma indallahi khairun min al-lahwi wa tijara duk kasuwancin da zai raba ka da Allah to ka yadda ka rabu da shi dan abin da ke gurin Allah ya fi kasuwancin wallahu khairun razikin Allah shine kuma mafi alherin masu azartawa da haka sahabbai tunda Allah ya ce musu kulma inda Allah khairun min Allah wa min tijara daga baya sai da Allah ya zo buga su tam akan su ya ba su shaida ya ce musu rijalun wasu mazaje ne la tulihim tijaratun wala bai'un an zikirillah siye da siyarwa da kasuwanci bai shigaltar da su daga zikirin Allah wa iqamis salati wa ita'iz zakati na yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar sabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka tsaya ainihin wato akan wannan wannan shine babban abin da ake so dan kasuwa ya kasance ainihin wato akan sa sannan Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku sashi kada ya yaƙi sashi wannan ladin annafiya ce yayin da wannan wawun ɗin atafu ne taqtulu fi'lun ne mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi hasbun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il anfusa shine maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun kum mudafun ilaihi. dan haka kada ku kashe kanku to me al-qatlu wannan ayar malamai sun ƙara wa juna ilimi a kanta sosai domin da yawa sun taƙaito a kan suna fassar ayan wala taƙatulu an kuma kada ku kashe kanku ta hanyar mutum ya ɗauki makami ya birma makan shi kwanan nan na da an ce wani wai ya nemi wata yarinya kawai yana zaune sai da an ce an ɗaura mata aure da wuri ya tashi ya bulbula makansa bai da kunna makansa wata na ce to ai kaga hasara ta yawa kai <laughs> baka samu aure ba gana waya ji da guda ɗaya ba amma mai ka ɗaura ma yarinya aure kuma ka tashi ka babba ka kanka wannan wani irin dabbanci <laughs> eh wannan wani irin dabbanci ne Allah ya sa mu dace fi'ilin qatala yaqtulu qatlan wanda shine ainihin wato mazdar akan ci qatalahu sharra qitlatan shine amatahu Az haƙa ruhahu ya kashe shi ya tafiyar da ran shi sannan akan ce hu bi akhihi ay sara'ahu muntaqiman li akhihi ya kayar da shi dan daukar dan fansa akan kisan dan uwan shi da aka yi sannan akan ce qatalal waqta ya kashe lokaci shine dayya'ahu haba'an ya bata lokacin a banza akan ce haka sannan akan ce qatalal ju'a shine kasara hiddataha idan ya karya kaifin da yunwa take da shi sannan akan ce qatalahu Allah shine adallahu Allah wa la'anahu Allah ya kaskantar da shi kuma ya tsine masa wannan akan faɗa haka ba shi yasa Allah ya ce qutilal insanu ba ai qutila da ma'anar lu'ina an tsine masa sannan akan ce qatalal mawdu'a bahasan wa tanqiban shine ta'ammaka fi bahasi idan mutum ya shiga cikin bincike ya zurfafa a ciki akan ce qatalal sannan akan ce katala galilahu da ma'anin shafahu sannan akan ce qatalahu anni da ma'anan sarafahu anni idan wani ya dimfaro ka da sharri Allah ya kare ka daga sharrin sa sai ka ce qatalahu Allahu anni Allah ya tunkuɗe min sharrin da ya nufato ni da shi sannan akan ce qatalat dahara khibratan wato ya kashi ainihin wato zamani wajen kwarewa shine asbaha za khibratin khabiratin fil hayati in mutun ya waye gari ya zama yana da experience babba a rayuwa sannan akan ce qatalal khamra shine mazzajaha bil ma'i liyukassir hiddataha ko liyukassir hiddataha shine ya cakuɗa giya da ruwa don ya rage mata ainihin wato kaifi wannan duk fi'ilin katala yana zuwa da shi ainihin wato a larabci shi yasa imamul kufawi ce idan an ci Shi shine izalatun ruhi anil jasadi a gusar da rai daga jikin mutum itibaran bil fi'ilil mutawalli lura da aikin wanda ya jibinci haka a littafin shi alkulliyatu a shafi na ɗari bakwai da da ashirin tara, lafazin alƙatulu a ƙur'ani yakan zo da ma'anoni kamar haka akan ci alƙatulu da ma'anan alfi'ilu almumitulin nafsi mutum yi aikin da zai jawa ran shi ta halaka to ana ce masa alƙatulu shi yasa Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kaseeru fama wahanu lima asabuhum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu sannan akan ci qatala da ma'anan alqitalu wato kisa kamar yadda ya ce wala tuqatiluhum inda masjidil harami hatta yuqatilukum fi, fa in qataluukum faqatuluhu ina fata an fahimta dan haka akan kawo qatala da ma'anin alqitalu wato yaƙi ba kashewa ma dan akwai bambancin tsakanin alqatlu da alqitalu shi alqitalu shine wannan ya dauko makami ai gaba da gaba wanda in an yi gaba da gaba gurin yaki ba dole ne a mutu Yana ba ta an fahimta sannan akan ce alqatlu ko katala a ƙur'ani da ma'anan alla'anu kamar yadda Allah ya ce ƙotilar kharrasu da ma'anan an tsinewa makaryata wanda shine Allah ya ce fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar sannan akan ce alqatlu a qur'ani da ma'anin at-ta'dhibu azabtarwa kaman mal'uni na aina ma suqifu ukhudhu wa qutilu taqtila sannan akan ci alqatlu da ma'anin ad-dafnu lil hayy abinda mutun da ran shi ana ce masa alqatlu wanda shine Allah ya ta faɗa ma Laraba cewa wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin da aka ai binne yaran suke da ransu saboda nin tsoron talauci shi yasa Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin sana kan ci alqatlu a ƙur'ani da ma'anan alqisas wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sana kan ci alqatlu da ma'anan azzabahu yankawa kamar yadda Allah ya ce wa idh najjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuqattiluna abna'akum shine aya ta faɗa a wasu gurare take yuzabbihuna abna'akum ina ba ta fahimta wannan duka ana ainihin wato faɗa Abu Ubaida yake cewa wannan ayar da Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku shine arada bihi qatl almuslim nafsuhu abinda Allah yake nufi shine musulmi ya kashe kansa ya tabbata daga Abi Qilaba an sabit bin Dahak anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya duk wanda ya kashe kanshi da wani abu a wannan rayuwar ta duniya uzziba bihi yawmal qiyama sai an masa azaba da shi ranar alkiyama na shiga karo kafin ramadan din nan na tarar da rikici a biyu ko biyu ke ne akwai ɗalibai a ɓangaren computer science ɗaya musulma ɗaya kafara kowace wannan daga jin zafin cewa ta zo lokacin da za ta registration an riga an rufe kuma tana da bultiri ne wannan jin zafin ya sa kawai ta kashe kanta ko musulma ce da in wannan abin ya faru to za ka gaba musulmi ba ne amma yanzu da yawa daga cikin musulmin saboda nisa da inda ake karatun addini mutum bai san hatsarin ya kashe kanshi ba wai yana ganin wai ya fi sauƙi kowa ya faɗa mai can ya fi sauƙi allahu alam waye ma macin ya fi sauki eh waye faɗa macin ya fi sauƙi kana cikin damuwa ka je ka ƙara ma kanka damuwa da in ka ji wannan ya faru to ba cikin al'umman musulmi ba amma yanzu wannan abin daidai ko yana faruwa yau ka je wancan ya race kansa wancan ka ya ya banka ma kansa wuta wancan ka ji ta yi kaza ko kwanaki can na ga wata yarinya da ta je ta shafi fiya ta mutu saboda mamata sun rabu da mijin na farko iyayen suka ce ta yi haƙuri ta koma saboda sun ga za ta fara bin wasu zaura za ta shiga babin tambihul gafilina suka ce to gaskiyar magana da ta lalace gara ta koma ita kuma ta ce gara ta shafi a biya da ta koma kuma haka aka yi ta kwankwaɗi kayan ta wallahi eh, baka lafiya sai lafiya baka lafiya ciki lafiya sai lafiya sai ƙarin lafiya ke jundubu bin abdullahi radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja bi rajulin fi man kana qablakum arabun fajazi aminu wato wata matsala wani rauni ya samu wani mutum daga cikin mutanen da ke gabanku sai ya raki fa akhara da sai ya fito da wuka fa hazzaha biha yadahu fa ma raqa damu hatta mata ya zo ya ci gaba da kaman ya ma kansa illa jini ya ci gaba da zaba ya ki tsayawa har sai da ya mutu akan haka Allah madaukakin sarki ya ce badara ni abdi bi nafsi fa harlamtu alaihi aljanna bawa na ya mun gaggawa da kanshi wajen kawai yana ganin tunda yara sa matsala barka ya karasa kanshi ma Allah ya ce ni kuma na haramta masa aljanna Hasan al-Basri yace wala taqtulu anfusakum shine ya'ani ikhwanakum ai la taqtulu ba'dukum ba'da kada sashen ku ya kashe sashi dan haka aya kamar yadda zamu ji maganan al-Imam al-Qurtubi ya ce duka ta kunshi guda biyu kai a kankin kanka karka je ka jama kanka matsalar da zaka mutu me dalili saboda inna Allah kana bikum rahima Allah yana jin tausayinka sannan karka tashi ka je ka kashewa ka kashe wani ji ya shiga cikin wala taqtulu anfusakum hadisi ya tabbata a cikin musnad na abi ya'ala hadisi mai lamba ta 5586 hadisin abdullahi bin umar yake cewa kunna na tahaddathu fi hajjatil wada mu sahabbai mun kasance muna tattaunawa akan kan wada wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina adhhurina annabi yana tsakaninmu la nadari ma hajjatul wada ba musammi hajjatul wada ba فحمد الله رسوله وحده وأثنى عليه النبي هو منبري يقول ما الله ييب الله ثم ذكر مسيح الدجال sannan annabi ya ambaci fitin masihar dajjal sannan fa'atnaba fi zikiri ya tsawaita shi sa a balaga muke da al-itnabu ko sun qala sannan sai annabi ya ce ma ba asallahu min nabiyyin Allah bai taba aiko wani annabi ba illa kada an zarahu ummatahu face sai shi annabin yawa al'ummasa gargadi da kashedi da ahir da jan kunne a kan dujal annabi ya ce laƙar an zarahu nuhun wanda biyu na min ba'adi annabi nuhu yawa mutanensa gargadi da annabawan da suka zo bayan shi wa innahu in ya kharuju fikum wa ma khafiya alaikum min sha'ani yace in dai dujal ya riga ya bayyana to ba zai koyi ba fala ya yakhfa alaikum innahu a'warun ainil yumna ka'annahu inabatun tafiya annabi yace zai bayyana wato dujal yana da ido guda ɗaya. thumma qala sannan sai annabi yace inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum Allah ya haramta dukiyarku da jininku ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahadikum hadha Kamar haramcin wannan wunin da muke ciki a wannan garin a cikin wannan watan a makka yake wannan magana sai ya ce ya ala hal ballatu wana isar da sakon Allah kuwa qalu na amsaka ce eh qala annabi ya daga hannu yace allahumma shahad Allah ka shaida kuma qala sannan yace wailakum awaihakum unzuru ku kalla la tarji'u ba'adi kuffaran yadribu ba'adikum riqaba ba'adi kada ku dawo ku zama kun cewa Allah a bayana ce yadda sashin ku zai dauki makami yana ya kassashi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya hana da haka kai ka je ka kashe wani wannan ya shiga cikin wala taqatulu anfusakum kuma ka jama kanka matsalar da zaka je ka mutu to ya shiga cikin wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahima to abu na farko akwai qitalul kuffar idza qatalul mu'minina ya kakkafare da kashe su idan suka kashe masu imani Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki saboda addinin Allah amma wa za ku yaka wanda suka yake ku wanda ba su yake ku ba ina ruwanku da su ai mun sha bayani mu ci wanda ba musulmi ba nau'i ne guda hudu akwai musta'mal akwai zimmi akwai mu'ahad sannan akwai muharib da musta'man Shi ne mutumin da za a ba shi aminci da mu'ahad da zimmi wa'annan duka haramun ne wani musulmi ya tashi ya je ya yaƙe su mu'ahad ne wanda aka yi alƙawari tsakanin daular musulunci da garin da yake ba na musulmi bane cewa shekara goma ko ashirin ba yaƙi to da an yi alƙawari da ƙasar su cewa ba yaƙi idan ya taso shigo ƙasar musulmi irin wannan nau'in na wanda ba musulmi ba annabi ya ce duk wanda ya je ya kashe shi wallahi rana alkiyama ko ƙanshin aljanna ba zai jama hadisi yana nan a bukhari da musulmi da sunan al da wasu gurare sannan akwai zimmi waye zimmi wanda za ku tashi ku je ku kai musu da'awa a ƙa'ida ba a zuwa a je a yaƙi mutane sai an karantar da su idan kuka ɗauki saƙon addini kuka je kuka samu mutane kuka yi masa bayanin addini suka ce eh sun ji sun fahimta sun gane kuma ba za su yi ba in suka ce ba za su yi ba sai ku ce to dama la ikraha fi dini ba tilas ba wanda Allah ya ce a matsa masa ya shiga addinin musulunci to tunda ba tilas sai ya ce to ku yadda za ku biya haraji sai ku zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci biyan haraji kuma yana da muhimmanci kasashe nawa ne suke yakan mutane yanzu akan haraji idan suka ce ba za su biya ba to sai a yaƙe su akan hana haraji ba akan cinki musulunci ba wanda kasashen ture ku kowa ya san yadda suke ba haraji muhimmanci idan suka yadda za su biya haraji to wayannan su ne zimmi duk wanda ya je taba taɓa nau'i irin wanda ba musulmi ba wannan annabi ya ce haramun ne idan aka je lahira ya shiga aljanna sannan akwai mu'ahad wato akwai musta'amal mutum ne ya ji labarin kasar musulmi da yadda suke harkokinsu na addini ya ce bari ya zo ya shigo ya ga yadda suke rayuwa kuka ba shi sharaɗi da biza da komai da kwanakin da zai ya shigo yana yawo shine wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaman lahi ya shigo yana yawo kawai wani ya ganshi a raya ce ai abin da ya kamata bar kawai in tura shi lahira to in ka kaso shi ka kaso makanka bala'i Allah ya kiyaye to akwai kuma muhari shine wanda zai dauki makami yaƙi musulmi duk inda ayoyin qur'ani suka ci a yaƙi wani zaka ga yana maganan wannan na hudin ne ba na farkon ba ba na biyun ba ba na ukun ba shi yasa Allah ya ce fa in qataluukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin sannan Allah da ya zo maganan annabi Dawud ya fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawudu Jaluta annabi dawud ya kashe da wato jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha shi yasa Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba dan Allah yana cin kudi wasu mutane da wasu mutane ba to la fasadatil ard da ƙasa ta lalace shi yasa kowanne fir'auna sai Allah ya ajiye man Musa mai katuwar sanda dan a zauna lafiya ko kuwa wannan ainihin wato shi da haka shi yasa da aka zo yakin udu ko ɗaya daga cikin yaƙuƙuna yaƙin ainihin wato hunain Allah ya ce falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama waliyubliya almu'minina minhu bala'an hasana laha sami sami'un alim sannan Allah ya ce salakal idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul Wa haythu wajadtumuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin amma fa in tabu wa qamu salata wa atu zu'ata zakata fa khallu sabilahum sannan Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan za ku kashe wani bangare sannan za ku tsare ainihin wato wani bangare da addinin musulunci addini ne da yake da tsari da insafi da adalci ko dai a samu matsala wasu wanda ba su fahimci addinin ba su kawo masa matsala amma wallahi in za a ɗabbaka addinin musulunci yadda addinin yake to ba inda a duniya in aka je aka yi tallar addini za a ga cewa wannan addinin ya dace a karba shi yasa za ka ga duk da haka ana samun ɗaiɗaiku za ka ga suna kawo kansu saboda bayanin da suke ji dangane da wannan addini na musulunci kuma suna samun wato shiga cikin wannan ainihin wato addini shi yasa yanzu za ka ga adadin musulmi a ingila yanzu ya kai 50-50 ake tunda yanzu hatta kai yanzu an samu magajin gari a cikin birnin London musulmi ne shi yasa Allah ya ce awalam yara allazina kafaru anna kusa ardan a min atrafiha ba sa kallon yadda muke zuwa makasa muna rage ta kullum yanzu an faɗi cewa ban tabbatar ba adadin al'ummar musulmi da suke zaune a ƙasar amerika yawansu ya kai wajen mutum miliyan 40 fiye da kai da mutum miliyan arba'in. da za ka yi da su A ba ka da yadda za ka yi da su ai dole ka haƙura ka ƙyale su to wannan kenan da haka mu mu tashi mai aiki yadda za mu iya raguwar abin da ya fi ƙarfin mu bin Allah amma lalle tabbas wannan addinin na Allah subhanahu wata'ala ne Da haka idan Allah ya kai mu gobe dan uwa malam Aminu yana da wasu bayanai masu muhimmanci sai yayi bayanai sannan za mu dora kuma kamar yadda muka ce ranar Lahadi za mu rufe wannan karatu sai bayan sallahi eh, sannan mu dora eh, a nan ranar lahadi a nan za mu rufe wannan karatu sannan mu dora bayan sallah mu ci gaba don mu ba tsayar da karatu muke ba da kowa ya san wannan shi yasa ana yin sallah watakila talata ko laraba alhamis juma'a asabar ina ganin juma'a watakila ko asabar za mu buga kuma za mu tafi zamfara za mu tafi can za mu je kuma a fafato a can eh, haka za a ci gaba da insha Allah fatan mu ne kawai da muke Allah ya sa abin da muke mai dan Allah kuma Allah ya sa aikin da muke zama ainihin wato karbabbe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asibirkatu. wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh